اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى Ya Musa, haƙiƙa! ni ne Ubangijinka ka cire takalmanka don ganawa da ni, Lallai yanzu kana wurin wani kwari ne mai tsarki wanda ake kira duwa.